ya ajal yace ana kamsan ana karban addu'an bawa matan bai gaggawa ba yace na ta addu'an nayi nayi har na ga wannan yake wani dan da yake zuwa nan dallo Muhammad dan da bai da lafiya an kai asibiti Allah ya ba shi lafiya wannan ce dan Allah yana son a hutai amana a waye masa kai a san in ya ga hadisai biyu sun hadu yaya suna magana kan abu daya yaya sai ya san yadda zai jam'i tsakanin su wannan shine cikin ilimin mustalah al dama wannan karatu da muke yi bangare daya muke taba wasu ilimin hadisi sanadi da matani to wannan matani kenan ake karantawa sai in aka samu matani hadisi wannan ya faɗa wannan ya faɗa sa'annan aka ga kamar duk zahirin su kamar akwai tanakudi wannan yana tabbatarwa wannan yana korewa ko alama haka aka gani muka ce yaya za a yi akwai gutada eh aka ce sai a yi kokari a yi jam'i tsakanin su in yayi a ba wannan ma'ana matakin farko a tabbatar duk hadisai ne sahihai in ɗaya sahihi ne ɗaya ba sahihi ba babu wani karo da aka samu wanda ba sahihi ba sai a ajiye sahihi za a yi aiki da shi in duk suka tabbata sahihai ne to sai farkon mataki in aka farkon mataki a tabbatar da duka sahihai ne in sun tabbata sahihai ne mataki na biyu sai a kokari a yi jam'i tsakanin su a iya gano wannan a bashi ma'ana da za ta dace da shi wancan kuma ma'ana da za ta dace da shi shine aka ce imalu damira ne aula min farhi ahadihima ka san yadda za ka yi jam'i tsakanin su kai dau ka dauke su duka yi aiki da su ya fi ka dauki ɗaya kabar bar ɗaya dan dukkan su fadar wane ne matakin farko kenan in yayi in bai yiwu ba matakin da ke bayan wannan sai ayyaya sai a duba tarihin in an iya sanin cewa wannan ne ya zo farko wancan ya zo karfe sai a ɗauki wancan a soke wannan a ce wannan gaskiya ne aka yi fadi za Allah ya faɗa haka hukunci yake amma farkon musulunci daga baya aka shafe wannan hukunci aka kawo wannan hukunci in haka bai yiwu ba sai a yi ne sai a yi tarjihi a yi ƙoƙari yadda za a samu wani abin da zai rinjayar da ɗayan hadisan kan ɗaya saboda dukkan faɗa duk hadisan su faɗar manzon Allah ne baka isa sallallahu alaihi wasallam baka isa ka ɗauki wani kamar wani ba akan zan zuciya ko zafi da ka a'a sai an samu wata karina wani dalili da ke rinjayar akan ɗaya ɗauki kuma wal jihad kafiratun ko abubuwan da ke sa ake ci hanya ake bi ai tarbihi irin da kai mai tarawa hadisin manyan malamai sun rawaito shi wannan malamai kaɗan suka rawaito shi yana cin hanyar tarbihi kallatul wasa'i bambanci tsakanin wasa'i ai fili yake ko Allah malami wannan hadisi daga sai Umar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallatul wasa'i sai a wannan ai ba a samu wani wata tazara da an wannan sai da Allah ko kura an ko wannan sai da ake bi tarbi wannan hadisi yana ya ya kunshi matsala ce ta fikihu wannan sanadin malaman da suka rawaito shi dukkan manyan malamai yan fita duk sarauta wani a cikin sansan kana haje a yi an ne kuma aka yi ya fassara kwara sanna da kyau kuma ka fi kware ka ga da shi ko da Allah wannan da ya fa a da ta ai ba da su ake da shi da ni da masa ta ga mu Muhammad san an ga an ke ai ba wannan ai wannan wannan da da wannan a su nan wannan ne da aka yi saboda ku daga kan Allah ka ka da ayyuka dan gurbin Allah da zaka ji komai ya fito fili zaka zama ai tarbi amma da tsara sai eh, san ko hadisi da kai karo duna ka yadda sunan kike ina ba za ma kamar mu'tazila kamar mu'tazila su ne ke kukan ahlina da wa'annan. kun ce kaza kun ce kaza to ibn kutaymah jinawari da ibn furat da da da da manyan asbahawi duk suna nan kowanne littafin da ya ta'wilu mukhtaliful hadith ta'wilu mukhtaliful hadith sai kawo kun ce hadisi ya ce kaza da wani hadisi kuma ya ce kaza sai ce a'a wannan karo da aka yi cikin kwakwalwarka aka samu wannan karo amma hadisan ga yadda suke ga yadda suke ga yadda suke ga yadda suke na lafiya a kawo wani wannan hadisin a'a ba kawo aka samu ba kai ne ka fahimci kawo don wannan ba sahihi bane wannan ne sahihi a kawo wani kuma wannan hadisan ba kawo aka samu ba ai kai kuskure aka yi ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi ai na Aisha ta ce ai wannan hadisan ko ba ku dauko farkon hadisin bane yasa sai kuka dauki farkon hadisi sai ta ce ai abin da ya faru ana magana ne kaza kaza kaza kaza kaza sai manzo Allah ya ce kaza kaza kaza kaza to sai ta dinke maka sai ta dauko maka asalin kisan yadda ta faru tun daga farko har zuwa karshe kai kanka sai ka ashe kai ka dauko radin hadisin ne ka bar sauran magana da yasa abin da yake mama har abada suka ce ba yadda za a yi abu abu ya fito daga harshen manzon Allah kuma a samu karo da juna suka ce ba zai taba yiwuwa don Allah ya don Allah madaukakin sarki ya tsaye da wanke manzon Allah tak ya tsada shi tsaf ai mun kira ko ba mun ba mun ja faɗa ba menene ya danganci manzon Allah Allah bai tsarkake shi ba kokolwarsa harshensa gangan jikinsa manzancinsa ɗabi'unsa kyawun ɗabi'unsa duk sai da Allah ya tsarkake in ma ya zo da ya tabbatar ma ma sai Allah ya rantsuwa yake wal najmi idza hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن hawa? ba haka ya fada ba to haka yake dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a manzancin sa gangan sa harshen sa kokolwar sa duk baki dai sai da Allah ya tsaftace shi ya tsaka babu makhlukin da zaka samu ya ya ya taka wannan daraja da makai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane yasa yake zinil qawla in hawalta muhammad fa fi kulli qawlin wannan kuma har yanzu dai yana kan bakarsa yace har yanzu shi bai gamsu ba sallar da ake yi ashe goma ta karshe a ce tahajjudi yana da dalili ko ba shi da dalili gida a ce ko sunna akwai akwai dalili ko jama'a a limai ne ke sabata da kuma sunar kuma imana fi kama kai fuhu min al bayan akwai yace ka bude mutum sammiya waladu bin ibn abi ai ya tabi ya kun haifar da sunan sa sai dai ka sa zaidu dan sa za ka iya sawa zaidu amma ka ce ka sai ka dangana shi zuwa gare ka ai ba dan sabitu bane sai dai kai kana so ka canza sunan ka yau ka zama sabitu

abubuwan da mutanen masar suka gaji da abubuwan samu makani makani a zukatan mutane fiye da littafin Allah fiye da alkur'ani fiye da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ji masu ake karantawa su aka fi fahimta abubuwan da ke ciki aka fi aiki da su to da'iman aka faɗa masu hikima da masu hankali suka ce abinda yake kan da'i mai da'awa ko mai wa'azi ko mai yada addinin Allah ya fahimci yadda zai tafiyar da al'amurra ya ka maka kai sauri kana neman ka gina kanka ko ka kafa kanka maimakon ka gina kanka sai ka rusa kanka ka kafa kanka sai ka bata maimakon gyara sai ka yi barna mun gane ko yanzu dukkan mu muna zaune cikin masallacin nan mun kai mutum nawa wannan adadin in suka zo za su samu rai shiga ba za su samu ba ɗayan abubuwa guda biyu zai faru ko su taura waje babu fili ko mu mu fita su su shigo akwai hanya ta uku ba yadda da to sa'an da lokacin da sunna ko da yake akwai sunnan sun farko ba sai Usman karshen da'awa to wallahi sunna ya kira duk wanda ya san da'awar sai Usman sunna ya kira akan haka duk waɗanda suka je suka karbo tuta eh sun karbi tuta ne siyada ne fiya ne sunna akan haka duk wanda ke yada sunna a kasar a cikin Kano wa yake taimakawa sarki ma'ana akan haka wane ne shugaban ahli sunna a cikin Kano in a wallahi tallahi abin da yake gudana ko ka ki ko wasu ba akwai wani akwai fa da dadi ba a wakilan ya fara sarki kai ba kala ka kai menene musulmi ne ko ba musulmi ba ya zama sarki mai kina. da da an wanda ya da a ka aka ce yasa ya isa ya ce kaza kaza kaza duk wa yake ake taimakawa taimakawa mun shi yasa duk sa'an da ka zo za ka yi wa'azi ko za ka yi da'awa sai kai kokari ka sani cewa wa'annan abubuwa da suka yi kasu su a cikin da wahawa amma ba ta ga kai yana wani ke sai ake samu bukatar sa da har to har waɗanda ne suka tuwa zuwa su aiki ya ne ka sai ka sa abin da ka kawo su kai wahala duk kwararren duk sa'an da aka mutum ya je likita da kurji likita ya fito yana kallon kurji sai ya kuma magani sa ya daure kowa sai ya ce masa ne bai iya aiki ba me zai yi sai ya sa magani ya cire dattin da ke ciki na sai kawo magani ya sa ya ɗaure gobe jibi ga ta sai ga wuri ya tsoma warke amma farko yayi kan kwarkwata zai yasa an kace kila sai an karbi abin da kake so sai ka tsufa da karfi ka tsufa da karfi ya zama da sai kai hakuri da su in kana kankane su kai wahala ka je ka koyi aikin kinja ko shekara ko shekara nan ka zo ba kai ko sai sala ya yi da kurji kana kankane kana gudu ka zama ai kai aikin banza rayuwarka ta zama aikin banza da wasu yaya za ka yi rayuwarka ta zama ta yi alfanu sai ka dauko abu ka daura hancinka ka gyara rigarka ka zage dan sai ka bar duk boko duk boko rufe za ka yi ka taso ka zo sai an warkar da wannan cuta sai an zuba magani an wanke kurji an sa magani a gobe a zo a duba in karaya ne har sai ya samu a ga ya samu lafiya nan ka je ka Allah ya saka maka da alheri ka isa da ko ina amma ka ce a kai kana kintabi me eh, ka je ka koyo ba abin da ka je ka koyo da shi yasa ai farkon aikin likita ma in zaka koya sai an jarrabe ka ba muna labarin ba yahudi da yau har da larabawa ba sun je kowanne an je za a je a koyi aikin likita to ba yahudi ne dama har abada ba sa haduwa da larabawa ko su kuma sun tashi sun je daga kasashen kowanne ya samu takardu ya samu menene da menene da menene sai ce to aikin likitanci yana da wahala sai an samu sharafin daya sai na tabbatar da dukkan ku ba ku da kai ne ba ku da kyamar za ku iya yin abin da aka ce sai sai ga wannan fitsari ne sai ɗauki ya tsarsu haka sai saka cikin fitsari ya ɗaya ba mai fitsari sai saka da zai saka baki sai saka wannan yatsa mara fitsari mun gane ko yake dukkan kowa sai ya saka hannunsa cikin fitsari ya tsotsa tukunna tabbatar da cewa za ku iya yin aikin ne. to yaya za a yi a baranka na so sai dawili wannan ke to ya za a yi larura ce wannan ke ya za a yi larura ce nan suka yi layi wannan zai saka yar yatsa a cikin fitsari ya sa baki ya saka ya saka yatsa a cikin fitsari ya sa baki ya ce zauna da ya ka zauna na wannan ya saka yatsa shi duk yana cikin su akwai ɗaya. yana lura da su duk kulli dukka yana lura da su da kyau akwai ɗaya a cikin su da ya da ya saka har ya tsantsa sai ya kaka wanda ba su tare sai ce kai tsaya nan ya aiki sai da suka gama baki ɗaya kuma ya shigar da su wahala ko ya batar da su ko dan ka gama baki ɗaya suke dukkan ku ba wanda ya ce koyi aikin likitanci yake likitanci ba wanda ya cancanta me yasa yake aikin likitanci yana bukatar lura ne eh, kaifi da kaifin hankali dukkan ku ba wanda ya lura da abin da bai sai wannan yasa wannan shi za a mun gane ko bayan ya bar su you. to yadda al'amurra suke tafiya kenan yasa sai ka san yadda za ka fitar da wadda cuta a cikin zukatan mutane wa'annan abubuwa da suka riga suka shiga in ka ce ai to ni gaskiya nake tafi da shi ai sunna ce ai haske ne ai mai iya komai ba sai ya samu wurin zama ba in babu wurin zama ya za ka yi da shi kuma wajen zaman har ga ya cika da abubuwa ka zo a makare ba abin za a yi sai faɗa da tashin hankali sai ka ce kai tilas an karba a ce tilas ba za a karba ba in ka ce tilas ya ka ce in tilas sai ce a a tilas sai ne sai fada sai ka kwantar da hankalinka yaya za ka yi ka raba su da waɗannan abubuwa sa'annan hakkin da ka kawo ya samu shiga to shine aiki duk sa'an da Allah ya baka sa'a kai wannan to ka tabbatar da cewa insha Allah za ka ci nasara a cikin da'awa amma in ba haka ba kowa ya san jawabi yace yustajabu lil abdi ma lam ya'jal yasa wannan su a mamba usul hikma menene khazinatul asrar wa'annan da za a zo hankali ana maganganu duk a sai Usman Rafai ya yi kowa kira ga sunna ya iya sunna ya yi bayanin gida istifaniya ya yi ya yi mana عمدة العلماء بالتالي للتعفير السنة عثمان يقول هداية الطالبين عمدة العلماء عمدة المتعبدين والمحترفين dukkan su baki ne ce malamai a duk da suka dogara akai shine alkitabu was sunna yace zai kawo maka abwabul fiqh baki daya tun daga tahara tun daga tsarki tun daga taimama tsarki tun daga tsarki taimama alwala wanka auratayya kisa da komai da komai yace maka kowanne yana da nasi daga alqur'ani daga sunna baka bukatar maganar kowa sai maganar Allah da manzon sa shine mana umdatul ulama ina mana umdatul ulama madogaran malamai inda sai ba nake hidayatul salihina duk abin da ya kawo kenan ya faɗi kaza ya ce ga dalilin shi daga alqur'ani ga dalilin shi daga sunna ga dalilin shi daga alqur'ani ga dalilin shi daga sunna ga dalilin shi daga alqur'ani ga dalilin shi daga sunna nan ya tabbatar da aqida yace muna na na'taqidu anna za haqqun wa na na'taqidu anna za haqqun wa na na'taqidu anna kaza haqqun yace ce wa na na'taqidu anna sahabata jami'an udul yace sahabban manzo Allah dukkan su adilai ne sa'an nan yace siyayyen su Abubakar sa'an nan Umar sa'an nan Usman sa'an nan Ali sa'an nan baqiyatu sahaba yace wa na na'taqidu anna za haqqun wa anna baki ɗaya ba haka bane to amma kaga aikin shi a su yanzu kaga wannan littafi sunan shi Abu Huraira wai ai tarihin Abu Huraira ba abin da suka zana shi sai jafa'i ga Abu Huraira ga sahabbai sa'annan ga eh, eh, eh, suka yi jafa'i da Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Ahmad baki daya ko duk wani babban malami na Ahlus Sunna sai da suka yi jafa'i suka zagi suka yi ba jafa'in da basu ma Abu Huraira ba kowa ya san cewa Abu Huraira din nan ya rijinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya wuce duk zagin da kake yi kanka yake zagin ke kuma to amma wane ne yayi littafin mu duk sunan ne littafin tukunna yace al-Imam Abdul Husaini abdul husaini to abdu a cikin musulunci in ba dangata shi da Allah ba ya zama kuskure ibn hazm yace hasha abdul muttalib don wannan abu ne ya faru ya kare duk wani abdu sai dai a dangana shi abdullahi abdul salam abdul aziz abdul jabbar abdul hayy abdul hayy abdul qayyum abdul fatah abdul wa'annan tisai amma yace abdul husaini shi kansa da sunansa kuskure ne amma yace abu huraira yayi kuskure mun gane suna sayarwa ana sayar da duro da ne ko marmati ba inda ba a sayarwa abin da yake wajibi ne akan sarkin gari ba a tashin hankali ba za ka je ka ce dan suke sayarwa ba ka sai da su duka hakkin ku ɗaya a cikin kasa zamar kasa ba haka bane wane ne yake hakki a kasa shine sarkin gari yake ban yadda a cikin kasa ta a zagi sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam na sun ce wannan duk wanda ya yi kuskure shi ke na magana ta kai yace bai yadda a zagi sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama shi ke nan magana ta kare kai ba kai ka kai tashin hankali da shi ba dan kai da shi duk ɗaya tashin hankali ba ya mu bukatar komai abinda abinda ni da kai da shi da wane ne za mu shekara muna yi mu shekara biyar muna yi wallahi sarkin garin ya tashi shi biyar ya gama da wannan <laughs> ya gama magana kawai zai faɗa shi ke an gama to ya kamata waɗanda suke da hada aji a farakar da eh, eh, fadar sarki cewa wannan littafi da ake sayarwa a cikin Kano duk zagin sahabbai ne zagin sahabi ne Abu Huraira wanda yake sune manya ainihi so suke su rusa addinin musulunci sai suka bi wanda ya rawaito hadisai da yawa cikin addinin musulunci suka ce duk ƙarya yake yi ma'ana wannan hadisan duk aya da su kenan ba za a yi aiki da su ba mun gane ko to amma suna da mutane da suke musu a cikin gari su samu musu tafai su tsaya suna yawo suna yaka ki da shi aiki amma ba wanda ya sake ta da jijiyar sa yake menene قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى مولى بن ازهر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زم الله صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يتي أنا أمسن الدعاء ما تكم بي جداوا kulu ya yace da autu fa falam yutajabli dan da to nayi addu'a har ya wuna ya buke ya buke nayi addu'a har na gaji nayi kaza har na gaji imamu malik ya rawaito a cikin wasa daga ko zaid bin aslama ne ko wane ne na manta cikin shehun nan sama yace in karo ki Allah kana tsakanin ɗayan abubuwa guda uku ko Allah ya karban maka abin da kake so ya baka ko kuwa a'a Allah ya ɗauki wannan addu'an ya tunkude maka wata masifa da baka da yadda za ka yi da ita ko baka santa ba Allah ya karbi addu'arka kana cewa Allah ba ni kuɗi bana Allah ya san in aka baka kuɗi za ka fada wata masifa sai Allah ya ɗauka ya tunkude ma wannan masifa ka zauna lafiya dan Allah ba ya magata ba ko kuwa Allah ya tanadar ma wannan abin da kake so a baka Allah ya tanadar ma shi ya tanadar ma wannan abin a lafiya yana cikin wasa abin da ake so kai dai ka roki Allah da sharuɗan addu'a ka tabbatar da cewa Allah ya karbi ka sauran Allah ya zaba maka abin da kake so ko abin da Allah ya gafi maka ne abin da Allah ya zaba maka shi ne. mun gane ko babu rafi haidi fi du'a yace babin da ke bayani daga hannu a cikin addu'a mun gane ko matsalan daga hannu a cikin addu'a ta kasu kashi uku ko hudu farko daga hannu da rashin daga hannu wayansu malamai malamai sun sha sun sun kari juna ilimi wasu suka ce duk addu'a da zaka yi ba za ka ɗaga hannunka ba sai dai in ta kai matuƙa ka ɗaga ƴar yatsarka suka ce ba za ka ɗaga hannunka ba mun gane ko manyan malamai suka ce a'a hadisai sun kai mutawatir tawaturan ma'anawiyyan manzo Allah ya ɗaga hannunsa sai yasa suka ce ɗaga hannun shine yafi matsala ta farko kenan ko wai suka ce kar a daga hannu wai suka ce a daga hannu zancen maganar wa ta fi karfi daga hannu saboda ne hadisai sun zo sun kai mutawatiran eh, ma'anawiyya don hadisi mutawatir ya kasu kashi biyu mutawatirun lafzi mutawatirun ma'anawi mutawatirun lafzi shine hadisin da zo tawatiri da ma'anarsa da lafazinsa al mutawatirul ma'anawi shine hadisin da ma'anar hadisin shi ne yake ne, amma lafazin ya sha bambam. yaya haka zai kasance wannan zai ce na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya addu'an shayarwa ya daga hannu har naga sansanin hamatarsa wannan yake wani bala balarabin kauye ya shigo masu manzo Allah na kutuba yake manzo Allah a rokan mana Allah sai manzo Allah ya addu'a sai daga hannu wannan yake na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a ya daga hannu dukkan su baki daya abubuwa daban-daban suka gani amma abu daya aka same shi cikin kowane hali shine ne daga shine al-mutawatir tawaturan ma'nawiyyan wannan magana ita ce fi karfi daga hannu kun gane ko to malaman da suka ce a daga hannu su kuma suka suka ce biyu wani suka ce sai dai ka daga hannu daga kirjinka zuwa fuskanka wani suka ce a'a za ka yi dagawa zuwa sama duk wanda kai yayi daidai mataki nawa kenan na biyu mataki na uku wa'anda suka ce eh, daga hannu shine daidai ko ka daga akan kirjinka daidai kirjinka ko a daidan wuskarka ko ka daga sun ka su ma kashi biyu wani suka ce in ka gama addu'a sai ka shafa a fuska wani su malamai suka ce a'a duk hadisan da suka zo a cikin shafawa a fuska ba ifai ne raunana ne akan haka su suna ganin shafawa fuska bid'a ce malamai wa'ansu malaman ahlus sunna kamar ibn hajar cikin bulugul maram yace ko da yake wa'annan hadisan sun zo da isai amma suna da yawa akan haka sun isa a kafa hujja da su eh, a matsayin alhadisul hasan li ghairi yasa wanda ya tafa hujja gini akan haka ba za a ce masa yayi bid'a ba mun fahimta ko mun gane ko daga hannu a cikin addu'a matakai nawa ne wanda ce za a daga wanda ce ba za a daga ba wanne ne yafi karfi a daga dagawa kuma suka ce daidan kirjinka kada ka kai sama don sun ga wa'ansu cikin salaf sun ga wani ya ɗaga hannu suka ce wannan ne zai kama ne daga sama suka ce hana to amma hadisin dagawa ya fi inganci yasa za a daga hannu shine daidai mataki na abin da take nan a daga hannu ba a ajiye ba in an daga ko kirjinka ne daidai kirjinka ko kai sama duk wanda kai kai daidai bayan dagawan malamai suka kari juna ilimi za a shafa huska in an gama ko ba za a shafa hukka ba wayan suka ce ba za a shafa ba saboda me suka ce duk hadisan da suka zo manzo Allah ya shafa ko ya ce a shafa duk suka ce da'ifai ne akan haka shafawa hukka eh, bid'a ce wayan malamai ahli sunna kuma malaman hadisi malamai ibn hajar yana cikin wa'annan yana cikin bulugul maram yace ko da yake hadisan shafar huska da ifai ne amma sun zo ta hanyoyi da yawa ba za a iya kau da kai barin su ba za a iya haɗa su su zamo alhasanu li zatihi akan haka ya sun isa su tabbatar da hujja na halaccin shafawa a fuska akan haka wanda ya shafa a huska ya dogara kan wannan ba isa a ce masa yayi bid'a ba an gane wannan matakin to sa'an nan kuma waɗanda suka ce za a taga saman za a taga hannu suka sha bambam za ka taga ya tafi kuka ka za ka taga haka sama ko ko haka za ka yi a kasa wani kuma malamai suka ce in za ka roki abu ne na alkhairi sai ka taga haka in abu ne na shari ko na rahaba ko na abu sai ka bar hannunka a kasa amma malaman ahli sunna suka ce sawa rukun alkhairi za ka yi ko roko ne na addu'a akan wa'ansu ba lalle ne sai kai ka mai da tafukan ka ba a'a tafukan ka za ka roka da kanka akan haka abin da yazo wurin daga hannu kenan mun gane ko farko dagawa ko rashin dagawa mun san wanne ne tirin jaye in an daga daidai kirjin ka za ka tsaya ko za ka yi sama da shi mun san menene ne tirin jaye ko wanne kai kai daidai bayan ka daga za ka shafa a huska ko za ka shafa ba mun ji da malamai suka faɗa wanne ne shirin jaye nan bayan ɗagawan da tafukan ka zaka ɗaga ko ko a'a tafukan ka na kasa da bayan hannunka wayan suka ce in alkhairi ne sai ka ɗaga tafukan ka in sharri ne sai sa da jimawa in aka yi tabbaci da sai abu ga'i sun san ne da ba a shafa ko eh shi ne ya fi karfi to amma malamai suka ce wanda ya shafa in eh, dogara kan hadisan da suka zo ko da ce baƙifai ne kada a ce masa ya yi bid'a don kuma ya dogara kan dalili ba za a zauna lafiya ba ka shafa Allah ya karba ba ka shafa ba Allah ya karba eh to ai kaji an ce abin da ya fi a kaza a rusa وقال أبو موسى يتي أبو موسى يتي الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه يتي من الله يا الدعاء فأنا سيدة جهنم يسا وقال ورأيت بياض إبتيه يتي تغا والحديث الذي ثبت منا تغاوى أكن كرجيني كو سما يتي من الله يا الدعاء يتغى هنو هار سيدة نجا حشا همتسا قدادي gadawan zai kai ina kenan zai kai ina gwada mu ga akan haka za a yi ɗagawa sama ke ai haka ma ya isa a gani ko haka amma aka yi haka za a ga sama sama ba za a gani ba ko Matsala duk malamai ba matsala da ba su ba kuma su yi sabani amma zaura lafiya ba da shafar wani abinda ake so ka san dalilin abinda kake yi akwai dalili ko babu dalili in babu dalili duk tashin hankali da kai duk fada da kai a banza a wallahi qala ibn umara abdullahi dan umar yace rafa annabi sallallahu alaihi wa sallama yadayhi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗaga hannayensa guda biyu masu albarka wa qala yace allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a khalid yace ya Allah madaukakin sarki ni ina barranta zuwa gare ka da abinda khalid ya aikata قال أبو عبد الله وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر أي يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتك حنا يسا هرسيد أتك حسن همسا wayannan duk suna nuna cewa manzo Allah ya daga hannu ne amma ba su nuna haka yayi ko haka yayi ba ba su nuna sama sai dai abin da za a iya hararowa na cewa dagawar ya kai matakin da an ga karkashin hamatarsa mun gane ko babu du'a'i ghaira mustaqbil al-qibla imam al-bukhari yace ya halaka kai addu'a ka roki Allah ba tare da kana kallon al-qibla ba ya halaka ko da halaka ba me yake hujja in take za mu gani yanzu insha Allah قال حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال عن كربونة سيدنا أنس هل إكار مسجاتي بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة يكي وترانا من ذو الله صلى الله عليه وسلم أنا خطبة رانا الجمعة لمن يهو كم من برينا خطبة القبلة يكي كلوكو الأمة الأمة أكاها كبا القبلة يكي فسكنتا بكو فقام رجل sai wani mutum ya tashi fa qala sai yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ud'u Allah ay yace ya manzon Allah ka rokan mana Allah ya shayar da mu yana faɗa sai aka dakatar da kutuba sai manzon Allah ya daga hannu ya roki Allah yana addu'a garin ba alaman ruwa ba alaman girgije ba alaman hadar da manzon Allah ya roki Allah shi kenan sai ce fata gayyamati sama sai ga girgije duk ta kewaye Madina wa mutirna aka zuba musu ruwa aka ta kwararo musu ruwa hatta ma kada rajulu yasiru ila manzilihi da kyar kowa ya iya koma gida a cikin ruwa falam tazal tumtaru ila al-jum'ati al-muqbila wannan ruwan Allah ki ta kwararowa har ranar juma'a ta sake kewayowa fa qama zawairuhu manzon Allah na kutuba sai wannan mutumin ya kullo ta hanyar da ya kullo mako wancan ko ko wani mutum daban shi kuma ya tashi yace fa qala yace ud'u Allah ay yasrifahu anna وقد غرقنا yace ya manzon Allah ka rokan mana Allah a yayi a dauke ruwan a kai wani gashi dan mun nitse ko al'amura duk sai mana yawa فقال yana faɗa sai manzo Allah yace Allahumma hawalaina wala alaina yace ya Allah madaukakin sarki akai wani wuri ba a cikin mu ba ba a cikin Madina ba mai riwaya yace shi ke nan sai girgije ya rarrabu sai ke nan duk sai wayan Madina ya yace ana ruwa ana tabka musu ruwa a cikin Madina an dauke ruwa فجعل الصحابة يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة ولا يمطر أهل المدينة to wannan hadisi yana nuna cewa za a iya yin addu'a ba a kallon kibla eh, alkibla kenan yaya za a yi a gane ce manzon Allah na kutuba da aka faɗa masa sai ya ɗaga hannu ya roki Allah ba da ya wai ya juya ya kalli alkibla babu du'a'i mustaqbil alqibla imam al-bukhari ce babin da ke bayanin ai halakin addu'a ana fuskantar alqibla ma'ana duk halin da ka samu kanka in kai addu'a yayi daidai قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبله وقلب رداءه. يجي من الله صلى الله عليه وسلم يا فتو يزوي الدعاء يا فسكنتي القبله يجويا ما يتنسى محل شاهد كنا نسي وزائكم باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله yake babin da ke bayani manzon Allah ya yi makadirinsa addu'a yake Allah ka tsawaita ranshi ka bashi kuɗi mai yawa kuma ka bashi ƴaƴa masu yawa sa'annan ka sa masa albarka sai ya daga farko Allah ya baka kuɗi mai yawa amma fa ya sa albarka in babu albarka a cikin shi kenan an shiga mai wahala ko amin قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال قالت أم سليم أم سليم ما هي سيدنا أنس تشي أمي يتي ما هي أم سليم أمي أكتب يعني كنا بطل بدل بالمطابقة ya rasulullahi zai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khadimuka anas yace ga hadiminka anas ud'ullaha lahu karo kan masa Allah abinda take ce karo kan masa Allah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma wa waladahu wa barik lahu sai manzo Allah ya Allah madaukakin sarki ka yawaita kuɗin sa dukiyarsa da ƴaƴansa ka saka masa albarka a cikin abin ka bashi mu ma ya Allah madaukakin sarki albarkan addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yawaita dukiyar mu albarkaci mu ka sa albarka a cikin abin da ka ba babu du'ai inda bukhari kenan yake kowa ya shiga halin kakani kai kowa yana cikin bakin ciki kowa yana cikin bacin rai kowa yana cikin rashin jin daɗi yake to ga manzon Allah ya nakanta maka addu'ar da zaka yi ka shiga cikin halin bacin rai lazumi da wazifa kenan ga manzon Allah ya baka wata addu'a za ka yi in ka shiga cikin halin rashin jin daɗi babu du'a inda al ba haka bane ne bakin ciki kenan da za ka shiga cikin halin rashin jin daɗi kowa ya san wannan ko ko sai an bayyana kana fita kan titi ga layin man fetur sai gaban ka ya faɗi kana shigowa gida a ce babu ruwa an dauke ruwa dabba ke daya ba haka bane ka je ka ɗebo kana zuwa a ce an ɗauke wuta ba mai ba ruwa ba wuta in kai karfin hali kace to shi kenan a je a sau kananzir ya yayi tsada in ka je kasuwa ai kasuwa kuma su shaki kan su ce masara kwano naira 60 sai ka biya da biya da ba ko za ka shiga bakin ciki ko ba za ka shiga bakin ciki wannan addu'a lalle ne kowa ya shekara 20 talatin kana zaune mai gida da iyali sai abin a kawo abin yanzu kana kallon iyalai ba ka da yadda za ka yi da su ba kuɗi ba abin masarufi komai hal yadda ka saba tafiyar da rayuwa ya fi karfin haka yanzu ina za ka samu kuɗi kai kila ka shiga bakin da kunci da fatin rai to manzon da damuwa ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma duk sa'an da ka samu kanka cikin haka nan ga maganin warware wannan dama farko ya ce maka kada ka gaggauta ka yawai yi kada ka ce na rinka yi Allah bai karba ba ka bata maganan kenan ka bata al'amari ka kulle kofar karban kai dai ka rinka yi Allah na kallon ka shi bai tausaya maka ba haka bane ko Allah bai tausaya ma ba yadda Allah ya mallakar da shinkafa da masara da gero da haihuwa da a ce iskar da kake sheka injin da ake takan iskar hannun yan kasuwa aka sa ya za a yi sai Allah ya rike injin suke tace ma iskar ba haka ba da wannan injin na za a je Kano ko Kaduna ko Uwari ko ina sai Abuja Abuja ma ina Eh? eh ai wannan injin ta iska kowa ya samu sai dai siyar ki in ba haka ba da ya dan lalace mutu a kenan to Allah da tausayinsa da jin kansa Allah shi ke da wannan injin ta iska kana kashe ka iska har ka gama rayuwarka baka san ina ake tato ta ba baka san ina ake iskan gas da suke tace ta man fetur da suke tace ta ya suke masu ya ka samu kanka a ciki قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الخرج yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a yana karanta wannan addu'a in aka shiga cikin halin bacin rai bakin ciki kunci يقول ينا فدرتوا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم duk duniyar nan ba wanda ya baka addu'ar da za ka yi wannan addu'ar tana ɗauke da sanadarin da zai kankare maka facin rai da baki ciki sai Allah ta addu'ar kenan la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbus samawati wal ardi rabbul arshi al-azim sai ka rika maimaitawa a hankali a tsanake kana fahimtar me kake faɗa kana ji a cikin zuciyarka kana ganawa da Allah ne mai komai mai kowa قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش ورب العرش الكريم ولا أدعى تريكنا أجن أكا صفة العرش دا عظيم لا أكا صفة العرش دا كريم جدا دا هرشا وايفتو هو اللي تياي باب وان أتيسي وانا كنجيا باب وان أتيسي وانا يجي وانا كنجيا دكا مباكي الماجرم من ذن الله صلى الله عليه وسلم زي wa qala wahb وهب tuba an عن mithla Babu ta'awudi min jahad al balai yace babin da ke bayanin neman tsari daga tsananin bala'i mana bala'i ba shi da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa yana neman tsari daga Allah madaukakin sarki ya kare shi daga sharrin tsananin bala'i Allah ya kare mu daga sharrin tsananin bala'i qala hadathana ali ibn abdullah qala hadathana sufyan قال حدثني سمي عن ابي صالح عن ابي هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الآلاء قال سفيان الحديث ثلاث جئت انا واحدة لا ادري ايتهن هي yace an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ta'awwazu yana Allahumma inni a'udhu bika min jihadi bala'i wa daraki shaqa'i wa mun gane ko manzon Allah yana fadar cewa Allah madaukakin sarki ni ina neman tsari daga gare ka ka kare ni daga tsananin bala'i bala'i ya kici ya sanyewa a ce daga bana ya kare kenan bali ya zo daga bali ya kare kenan wannan mata na shiga shi kenan abu yana da tsanani duk sa'an da ka shiga cikin bashi ba yadda za a yi ka fita manzo Allah na neman tsari da ke wa daraki istiqai ma'ana ma'ana rashin arziki ko iya riske mutum mutum ya fada a cikin fitina da masifu Wasu su'il da mummunan kaza'i ma'ana ka faɗa cikin abin da ranka baya so munin yana faruwa ne dangane da kai da abin ya sauka a gare ka amma Allah duk abin da ya hukunta daidai ne wata matatil a'da'i da dariyar gayya mun san dariyar gayya ko eh suna Allah Allah su ga karyewarka manzo Allah yana roƙon Allah Allah ya kare shi don abu ne mai matukan Ba bacin rai shi ba shi da dadi baka ji yace wabnul ashaj khairu saqa nafsahu ila ar-rada izara ismatil ada ko kaman bin da eh kaman ibn burayd ne eh in ba amma an mai kure ba yace wabnul ashaj khairu saqa nafsahu ila ar-rada izara ismatil ada ida ada yace wani mutum ibnul ashaj sarki kauye ne haka ake fassara shi daga can nan sai kace mai unguwa ne ko hakimi ne ko dagaci ne ko wane ne suka ce saboda wai kada a yi masa daliyar gayya abin ashja sai ya je kashe kansa yace wabn al-ashaj khayr saqa nafsuhu ila ar-rabah bar ihmad ai ba shi da zabi ko kaɗan ko to ya Allah madaukakin sarki albarkacin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙonka ka kare mu daga sharrin fitina daga bala'ai duk abin da zai zai karfin mu Allah ka isan mana Allah ka yaye mana باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى karshen kalmar da manzon Allah ya yi kenan ya bar duniya yace Allahumma ar-rafiq al-a'la yace ya Allah madaukakin sarki na zabi aljanna a cikin annabawa da manzannai na Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da yana cikin lafiyarsa yana ba mu labarai yace ai duk wani annabi in ajalin sa kai sai Allah ya nuna masa mazaunin sa a cikin aljanna sannan a baki zabi zaka je aljanna ko zaka saura kanka a nuna maka ga aljanna ga hurul ولا بطير مما يشتهون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم أو أزواجهم fi zilalin alal araiki muttaqiuna ga koramu na dima da madara da nono da menene da menene a nuna maka ka gan cewa daga yau kai da reka wata bos gidan nefa eh, menene yan kasuwan kano duk Allah ya kwace ka a hannun ga aljanna nan a baka zabi ga aljanna ko kano wanda zaka zaba kano zaka zaba domin kira ba za ka ba domin kira ba za ka ba to shine sai manzo Allah yake ba na Aisha labari duk wani annabi in ajalin sai kai sai an nuna masa mazaunin sa a cikin aljanna za'an nan a bashi zabi ga aljanna ko ka saura a duniya yace shine da manzon Allah ya zo yana rashin lafiya na karshe sai ta gina cewa Allahumma rafiqal a'la Allahumma rafiqal a'la take sai na san cewa lallai an bashi zabi ne ya zabi aljanna yanzu manzon Allah ya bar mu kenan ma'ana na na aisha yake manzo Allah ya sauran duniya قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وعروه بن الزبير في رجال من اهل العلم ان عائشه رضي الله عنها قال